Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. ibrahim zakariya ya fita daga hayyacinsa a lokacin da ya makale kusan kwanaki biyar a karkashin buraguzan gidansa biyo bayan girgizar ƙasa da ta afko a turkiya da siriya a cikin makon nan dan shekara 23 mai aiki a wani shagon sayar da wayoyin hannu a garin jebla na ƙasar siriya ya rayu ne da ruwan dauda da yake diga a kansa kuma daga bisani har ya fara fidda rai ba zai rayu ba na ce na mutu kuma mawuyacin abu ne na rayu in ji zakariya wanda aka ceto shi da yammacin ranar juma'a yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press a gadon asibitinsa a jiya asabar a garin latakiya da ke gabar teku inda mahaifiyarsa mai shekaru 60 duha nurullah take murmurewa kwanaki biyar bayan wasu gagarumin girgizan kasa guda biyu da suka yi sanadiyar rushewar dubban gidaje suka kuma kashe mutane dubu ishirin da takwas sun sa miliyoyin mutane sun rasa muhallansu kana masu aikin ceto sun kubutar da wasu da ake shakku ko za su rayu a ciki har da wani jariri mai watanni bakwai da haihuwa yakin da rasha ke yi a ƙasar ukraine ka iya ci gaba har abada in ji shugaban kungiyar sojan hayar rasha ta wagner group a cikin wata hira ta faifan bidiyo Yevgeny Prigozhin ya faɗa da yammacin ranar Juma'a cewa za a iya ɗaukar watanni goma sha takwas zuwa shekaru biyu kafin Rasha ta karɓe cikakken ikon yankin Donbass mai masana'antu a gabashin Ukraine. Prigozhin ya lura cewa yakin na iya tsawaita tsawon shekaru uku idan Moscow ta yanke shawarar kwace yankuna da dama a gabashin kogin Dnipro. yayi yi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a jiya asabar cewa bayanai daga hukumar kula da laifuka ta tarayyar rasha sun bayyana raguwar adadin ɗaukar fursunoni da ƙungiyar sojojin hayan ke yi tun cikin watan disamban shekarar 2022 ma'aikatar ta ce akwai yiwuwar an sauya ainihin labarin gaskiya game da aikin da wagner ke yi a ƙasar ukraine inda aka tace ana ɗaukar fursunoni kuma aka rage yawan ɗaukar masu aikin sa kai ma'aikatar tsaron ta birtaniya ta kuma ce yanzu rasha na fuskantar mawuyacin zaɓi na ko za ta ci gaba da rasa karfin sojojinta da rage manufofinta ko kuma gudanar da wani nau'i na ɗaukar mayaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc prime minister canada justin trudeau ya faɗa a jiya asabar cewa bisa umarninsa wani jirgin yakin amurka ya harbo wani abu da ba a tantance ko menene ba wanda ke shawagi a saman yankin yokon mai tsaunuka a kanada kwana guda bayan da amurka ta ɗauki irin wannan mataki a kan alaska rundunar tsaron sararin samaniya ta arewacin amurka haɗaɗɗiyar ƙungiyar amurka da kanada da ke ba da kariya ga sararin samaniyar ƙasashen biyu ta ce ta gano wani abu da ke shawagi a kololuwan sararin sama a arewacin kanada ba a dai bayyana irin nisa da abun ya yi ta sama ko kuma wani irin abu ne Trudeau ya ce ya kuma yi magana da shugaban Amurka Joe Biden wanda shi kansa ya ba da umarnin saukar da wani abu da ba a tantance ba a yankin Alaska mai nisa a ranar Juma'a. Wani mai magana da yawun rundunar Manjo Oliver Gallant ya ce an tura dukkan jiragen saman kanada da na Amurka da ke aiki a ƙarƙashin ƙungiyar haɗin gwiwan ƙasashen biyu ta NORAD. Jiragen sun yi kace-kace da abin kuma wani jirgin Amurka ne ya harbo shi. shugaban amurka joe biden ya yi maraba da sabon shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva a fadinsa ta white house a ranar juma'a inda ya nemi karfafa alaka da al'ummar kudancin amurka biyo bayan hare-haren da aka kai wa su biden ya tabbatar da goyon bayan amurka ga demokaradiyyar brazil manyan kasashe masu bin tafarkin demokaradiyya brazil da amurka sun tsaya tare mun yi watsi da tashe-tashen hankula na siyasa kuma muna tsananin mutunta cibiyoyin demokuraɗiyya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu. Kasuwa. Shirin kasuwa a kai miki dole yau dai yana nan ne a kasar jamhuriyar Kamaru. An da muka jira birane guda biyu. Birnin Gamdare da kuma cibiyar kasuwancin kasar ta Kamaru Duwala. An da muka yi hirarraki da 'yan kasuwa waɗanda suke da kayayyaki imma ta bangaren cimaka ne ko kuma bangaren kayan masarufi da kuma kayayyakin da al'umma sai amfani da shi na yau da kullum ga dai yadda hirar tamu ta kaya hajja mai ga salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A gaki na ga shagon ki a makare da kaya kayayyaki daban-daban. Shin daga ina zuwa ina kike saro waɗannan kayayyaki? Eh to kayan ana tuwo min daga Dubai hmm. eh zuwa ma Najeriya Kotonu insha Allah. Na'am, ya farashin nasu. To farashin da muna sa ta da sauki saboda kowa ya samu. to yanzu kwastomomin ke suna kuka ne ko kuma a wajen tsawala musu farashi da ake kai ba na tsawala mu saboda in sun zo gobe su kuma su dawo insha Allah to wajen takardu ko kuma haraji da kuke biya na custom mm. yaya wannan wajen kuna da matsaloli to abin da sai a hankali sai mu ci alhamdulillah <laughs> eh. ah, to ya kamar tarikan nan su kuma na ga akwai manyan tarika da sauransu mm. a ah, su kuma su ma daga can dubaji ne ko eh daga can ne don tulare muna da na gida mm. muna da na fata muna da na kayayyaki mm, muna da wanda kuma muke kona na kamshin gida turaruka ne masu gamsarwa sosai wallahi to wannan jiwon kira zaki wa kwastomomin ki domin su shigo wannan shago to ina musu kira da su zo saboda farashin inda muna sassauta shi kuma akwai kayayyaki masu kyau wanda in sun tafi gida za su amfani da shi za su ji daɗi insha Allah to kaman kuma ta bangaren su su su turare da kuma jakunan mata duk gashi nan na gani eh, ya kike gani wajen yara matasa wanda ke za su yi aure ina ga zaki so su zo domin su dinga ganin abubuwan da ke wuce aure wannan kama haka ne muna da kaya da iri iri ga sunan kamar da ka gani daga hijabai ga su himar na sallah wanda yan mace ta saka ba shi ta nemi mayafi ba yana lullube ta sosai sosai ni dai kira na zuwa su zo da insha Allah ba za su yi daman zuwa ba to gwamnati kuma wani kuka da ke musu wajen rage muku haraji na na kitas kenan wanda kuke biya shekara a kowace shekara to gwamnati mu dai kuka mu sassauta mana mm, sassauta mana saboda yanzu abin da sai a hankali komai dai karfi kuma muna kai musu kuka saboda su sassauta mana a shirin kasuwa ya jira wata babban kasuwa da ke kai a kasar kamaru duwala yanzu haka ina tare da wannan kasuwa wanda ke sai da wake wake na miya farin wake kenan da gyada da albasa da kuma jan wake wanda ke a ƙasar kamaru an fi amfani da irin waɗannan kayayyaki musamman a wajen yadda ake cimaka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Za mu yi magana kan jada shi yanzu suna sada. Mm, yanzu jada buhu nawa sayarwa ya kai ma jaka saba'in jaka saba'in kudin kamaru eh insha Allah dubu saba'in kenan eh eh, eh insha Allah na'am to ah, wake ba wake shi wake wake shi ma jaka tamanin shi ma a ah, jaka tamanin eh haka ne daga kamar dubu kenan eh haka ne haka ne a ah, kudin Najeriya a naira kenan eh. to ya kuma sauran kayayyakin yanzu albasa yanzu yana da sauki yanzu ba tsada yanzu ba eh jaka talatin da jaka sayar jaka tamanin yanzu jaka talatin yanzu jaka talatin shi ba eh, shi ya sauka eh, ya kamata ba eh, shi ma yana tsada shi ma ya kai jaka dari da ko arba'in haka dari da arba'in yanzu haka yana tsada shi na'am to yanzu me kake fata ga gwamnati insha Allah wannan kaya ne lokacin idan sabo ya fito zai soka ko da kuma ti bai yi magana ba in eh, lokacin kuma eh, ya yi samun ya kare zai sada wannan haka ne salamu alaikum mama sai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam barka da wuni a wuni lafiya ko to alhamdulillah dai kam lalle yanayi kan na kasuwa yanzu sai dai mu ce sai godiya amma kam nama ya yi tsada saboda gaskiya sanu yana da tsada Shanu daga nan ake kawo. Shanu daga nan ake kawo. A kowane lokaci arewacin kasar kamar ake kawo wasu ma tun daga Chad ake ɗauka saniya ake kawo. Kaji abin da ya sa kafin saniyar ta zo nan gare kam saniya ya yi tsada. To yanzu abun ya zamanto kuma kullum masu shanu masu ɗauko shanun su taho sukan samu matsala a hanya. Wurin da yake da get guda biyu ne yanzu sai ka tar da get guda hudu kuma kowane get kuɗi yake so. A da taren yake ɗauko saniya dubu biyar tun daga marwa har zo kidwala amma yanzu saniya daya abinda za a ɗauko ta karan sai mil jika 45 ake ɗaukowa ka gani ba kenan kuma hanya wurin da ya kamata a bada sai mil to yanzu ya kai sai ka bada kenzi mil ko di mil a kyadika ka ka gani abu na wanda yake hayya kullum tana ƙara tsada to haka ne sa su kullum naman yake ƙara tsada mu kuma nan wajen da muke sayarwa yanda ka zo ka siyo saniya idan aka je auna ma za a yi idan baka da kudin sayan saniya wani na zai saya kai kuma sai ya zo ya yi fezan saniya auna ma in ka kama kilo 200 haka za ka saya idan ka saya kai kuma za ka zo kana saidawa 'yan kilo kowa samfarai yake biya yanzu idan ka saya to nan wani lokaci nan ma akwai wuya shi mai saniya yana kuka kudin shi bai ta ba kai da ka zo aka yi ma fezan kilo 200 ko kilo 300 ka zo ka sayar kai ma sai ka tarda kuɗin naka bai fita ba yanzu na kuke sai da kilo da yake yanzu kamar kilo mai kashi muna sai da turamil hmm, mara kashi shi kuma jika uku da rabi ka ji yadda muke sayarwa ya tsakanin ku da su ku suna suna muku kuka a gaskiya sun mutane na kuka hmm. a tsakani da Allah mutane na kuka to wani kuka za ka kai gwamnati to yanzu mu abinda muke yi ma gwamnati kukansa ya taimaka a yi sauki a hanya wajen transfer kuma nan ta bangaren masu ɗaukowa shanu suna kawowa a gaskiya tsakani da Allah gwamnati ya kamata ta sa hannu a daga ciki saboda duk aikin da aka ce gwamnati ba sa hannu a daga ciki ba to talaka zai sha wahala saboda duk wanda ya zo ya sa kuɗin sa ya siyo to yanda ya gada ma zai yi da talaka inda mai kuɗi ne to ana takura muku wajen ana takura mana sosai wallahi a tsakani da Allah mu jama'a suna ana takurawa ana takura mana sosai ah, alai salamu sani salamu alaikum barka da warhaka alaikum salamu wa barka wa barkatu ah, ga ka gani yau shirin kasuwa ya ka maka ziyara ah, shin wannan kasuwanci da kuke gudanarwa a kasar kamaru kuna samun mafita kuwa tsakaninku da kwastomoninku to alhamdulillah kun gode wa allah an dai aka ce ba samu mafita ba wa Allah godiya ba a kowane yanayi sai wa Allah godiya muna samun ta goma shi alhamdulillah duk da dai yanzu lamarin yadda kasuwanci ya zama yan yin kasuwa online din nan kusan da sun bata al'amura yanzu sai ga inda mu ma muke zuwa mu je mu so kaya mu zo mu sayar su wa'inda muke saya wurin su kuma suna tura online su ba da farashi kuma ƙasa da namu kaga sai tsananin rabo za zuwa sai namu to da wannan kalubalen ma a bangaren mu wato yanzu kasuwar da ake yi ta zamananci ta nan wata dakile kasuwa wanda aka gada tun iyaye kenan tun iyaye da kakare gaskiya kasuwa online na neman batawa in ban da ma kuma kalubalen da yan online din suke samu su kayan da za a turo a nuna maka daban dan kaya ne wanda yake jan hankalin mutum za a nuna mutum online sai ya aika da sa kuma yanzu sai kayan da za a turo masa ba wannan kayan da ya gani ba ba irin inda Allah ke yawa don mu zahiran zahiri ake magana ka zo ka gani ka zaɓa a yi ciniki kamar dai da aka saba tun yaya da kakanni da wasu kuma turo ma za a yi wani karshe sai kayan da ya zama masa gwaiwa a can bai sayuwa hmm. sai turo maka tun da ka riga ka bada kuɗi tun da nesa kake bayan da za ka yi haka zalika ga yadda kuma hirar ta mutu kaya da al'umman birnin gaundare cibiyar adamawa a can arewacin ƙasa kamaru su ma sun faɗi albarkacin bakin su da kuma irin yadda suke bukata gwamnatin ƙasar kamaru ta dinga yi musu wajen eh, yadda za su yi su samu al'amura da sauƙi Assalamu alaikum jama'a barkan ku dai da waraka da ana muku fatan alheri da fata ga muni lafiya. Mu dai abu ne ke gaban mu gaskiya muna fama da wahala alhamdulillah ga. Alhamdulillah ba wani abun nan na sosai amma dai muna fama da rashin kasuwa da sauransu da dan fitinoni karan. Yanzu adal misal kamar mu a nan ngaunere a fiti marshe nan kudin huta ma a kasuwan huta ma a subati nan wannan ma ya so ya fi mu karfi Eh, shaka maka takardar wuta na ɗakin ka ɗaya da ɗan amfuri ka ɗaya ko biyu takardar wuta kamar jaka sha biyar jaka ashirin haka to mu dai gaskiya ba mu gane ba mm, an san dai abun halin da yanzu haka ake ciki to salamu alaikum yawa ni ne muhammadu sani anguwan ta fare a kasuwan fiti she mai sayar da kayan robobi to na farko dai matsalar da muke ciki a yanzu a tafiyan da muke muna da matsaloli da yawa na shanin kasuwanci to ka san kasuwanci tana da abu daya to yanzu kaga matsalar da muke ciki kowa ya kama ya shiga kasuwanci harka ya to bai tafiya kowa kaga kowa ce kowa na kasuwanci nan bayan da harka zai tafi shi farkon abin da kowa ya shiga kasuwanci kuma ba sana'o'i kowa an ya rike kuɗi kaɗan ya je banki ya ɗauki kudi matsalan shi ya shiga kasuwanci to hakan nan kuma yana da damuwa da yawa kaga in wani ya kama wani aiki wannan ya kama wani aikin wannan ya kama wani daban za a samu a samu mafita amma kowa ya shiga kasuwanci nan ya zuwa tafiyan da muke nan komai yana tsaye waje daya masu zuwa sai babu wanda za su shigo kasuwan ma babu she ku zauna ku ya ku ne kawai tsakanin ku kuna nan kuna ta dan tadi ba a cin kasuwa shi ya kawo wannan hiran kuma na biyu kuma yanda za a yi a magance mana dole ne shi a samu yanda za a yi a samu ma mutane hanyar aiki in ana so kasuwa ya ci gaba kam in dai hakan nan kam ana tafiya hakan nan kam kasuwan bai je taba ci gaba ba Muhammad Awal Garba murya Amurka daga kasar Kamaru Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu mun fara shiga yanayi na zafi kuma akwai cututtuka da ake cin karo da su a wannan lokaci. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace tattauna akan wannan batu don wayar da kan jama'a domin ɗaukar matakan kariya. Abokin aiki na Alhassan Bala ya zanta da Dr. Hajir Mamman Nasir inda ta yi bayani dalla-dalla game da wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Cututtukan nan akwai wayanda aka fi sani musamman wannan yanki na Afirka kamar su malaria da um, cutar malaria, cutar yellow fever, cutar dengue fever da kuma cutar tuberculosis da kuma cutar um, leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba ba a lura da su so yanzu kamar wayanda aka fi sani kaga kamar malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yaɗa ta kuma alamominta akwai zazzabi ciwon kai ciwon gaɓoɓi shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani kamar malaria yellow fever da dengue fever su ma um, sauro ne ke yaɗa su amma sauran daban yake da na malaria kowane cuta sauran da ke yaɗa shi din daban ne sauran ma iri iri ne kamar ita yellow fever alamominta akwai um, zazzabi akwai ciwon kai akwai ciwon gaɓoɓi kuma cutar um, tana taba hantar mutum idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yalo shi sa ake ce mishi cutar yalo fiba amma da dan shi yalo fiba din shine akwai rigakafin ta shi sa lokaci lokaci ake babban mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo a yi mishi rigakafin ta so waɗanne irin cututtuka ne waɗanda suke alaƙa da zafi mm. waɗanda aka yi tun ɓangaro da su ko kuma ba a kula da su. Wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsar giya. Ita kuma abin da ke faruwa shine Um, tsutsotsi ne kuma dodon koɗi shi yake ɗauke da tsutsan nan zaka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi su ne um, cutar ya fi kamawa yana kama manya amma su wannan yaran idan suka yi wasa ɗin kamar da dodon koɗi ya cije su ko ya wani abu sai ya saka musu wannan tsutsar idan ya shiga jikinsu sai ya jawo musu wannan cuta alamomin shi shine akwai um, zazzabi ciwon gaɓoɓi tari ƙuraje a jiki kuma sai ya jawo musu kan masu yara ɗin din yana hana girma da fahimtar abu yadda ya kamata yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani idan ba a yi ba da magani ba ko ba a yi mm-hmm. maganinta da wuri ba yana iya jawo har da kansar mafitsara abubuwan kenan kuma um, a cikin alamominta ma bayan su tari da kuraje dinnan akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari shi sa ma suna ake cewa fitsari da jini bayan wannan akwai cutar river blindness wato dakatar dundumi? Eh, shi dundumi din. Shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar. Kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba. shi wannan kudaden daban ne amma kuda ne shi yana da girma kuma baki ne shi ma tsutsa ne idan kudaden ya dauki tsutsar duka tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su sai idan ya ciji mutum haka zai saka wa mutum cutar so alamomin shine um, zazzabi da kuma um, kuraje a jiki gaba daya da kuma kaikayin fata um, sai kuma abin da ya faru daga baya sai fatar mutum ta koma kaman kadangare sai ta tattauye kaman fatar kadangare kuma bayan wani wani lokaci idan ba a yi magani ba mutum sai ya makance ya so wannan cuta tana dawo jawo makanta akwai kuma wata cutar da ake kira um, soil transmitted helminthiasis ana samun ta daga ƙasa eh, kenan eh, eh ita daga ƙasa ake samun ta ita ma wata irin tsutsa ce idan mutum ya yi taɓa ƙasa da yake um, haɗe da kashi mutum ko dabba da ke ɗauke da wannan cuta ɗin kuma bai wanke hannun shi ba ya ci abinci sai mutum ya samu cutar alamomin ita wannan cuta ɗin shine da ciwon ciki da um, gudawa mai jini a ciki da kuma rudani har ya kai ga idan ba a yi ba da magani ba da wuri mutum zai iya samun samun taɓin hankali. Ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka? Kai akwai su sosai saboda ba san su ba amma suna nan kuma suna kama mutane kuma um, statistics ya nuna cewa kama a nan najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar suna dauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk din kama cutar din amma ba a sani ba su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba balle su je asibiti amma akwai cututtukan sosai ta ake magance waɗannan cututtuka okay. dukansu idan mutum ya san alamomin ko dai ko mutum ma bai san alamomin ba dai idan ya ji bai jin daɗi ya je asibiti akwai magunguna ko um, cututtukan nan za a bada magani idan mutum ya sha na wani dan lokaci zai samu sauki akwai waɗanda kuma akwai rigakafin su kamar da na ce daga baya yellow fever da har kuma cutar tuberculosis shi tuberculosis um, eh, yana da tarin wannan yana da mahimmanci sosai a yi rigakafin saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗayan nan da ake yi suna da mahimmanci kan ma wannan ita bcg rigakafin bcg BCG ita ce na wannan tari din. So wasunsu akwai rigakafin su wasunsu kuma akwai magani. Saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin daɗi ya je asibiti. Idan mace mai ciki tana ɗauke da irin waɗannan cututtuka da ke da alaƙa da da zafi kuma waɗanda aka yi shakulatin ɓangaro da su. Eh. Misali irin su iyawa, hmm. irin su dindini misali ko hmm. abin da ya shafi ido. Hmm. Ah, idan tana da ciki kuma ta haihu akwai yiwuwar ɗan na iya kama da wannan ciwo ko kuwa. A'a su wayannan akwai cututtukan da yaro na iya samu idan yana ciki amma wannan ba sa cikinsu wannan shi sa um, awo idan mace tana da ciki yake da mahimmanci saboda haka idan ta je awo din nan za a duba ta idan akwai abin da ke damun ta kaga lokacin za a gane tun wuri sai a fara ba da magani saboda haka shi sa yana da mahimmanci idan mace tana da ciki ta rinka zuwa awo din nan akai akai lokacin da aka ce mata ta je ta tabbata ta je waɗanne irin shawarwari zaki bayarwa al'umma musamman a nan afirka dangane da waɗannan cututtuka da suke alaƙa da zafi waɗanda kuma mutane ba ma su cika lura da su ba. na farko idan mutum ba shi da lafiya ya je asibiti ta nan za a gane me ke damun shi bayan nan kuma abin da mutane za su iya yi on community level a cikin al'umma shine tsabtace wuri kamar kwashe shara sharar wuri share kwata irin kududdufi din nan duk ka gyara wuraren naka kaga kamar sauro dinnan duk a um, kwata suke ko wuri mai datti dukka dai in aka kwashe abubuwa dinnan kaga babu inda za su zauna har su yada cututtukan nan saboda haka mutum ya tsaftace jikin shi ya tsaftace mahallin shi yana da mahimmanci kuma idan mutum bai da ruwan famfo ko kuma kaga ruwan kogi yana wucewa shi yana da tsafta amma kamar ruwa irin na kududdufi da yana wuri ɗaya ɗin nan idan mutum ruwan da yake da kenan ya tabbata ya dafa shi kafin ya amfani da shi wannan duk hanyoyi ne da mutum zai iya bi ya taimaka wa kanshi wajen karewa daga waɗannan cututtuka Masu sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har ila yau ƙwararru da masana na ba da shawara kan yawaita shan ruwa a lokaci ko kuma yanayi na zafi domin yin hakan zai taimaka wajen mayar da ruwan da mutane ke fitarwa a matsayin zufa. Haka kuma shan ruwan yana ƙara wa mutum ƙarfi da kuma ba da gudunmawa wajen tsaftace jiki daga cututtuka tare da ƙara ba da garkuwa ga jikin ɗan adam. Da haka ne kuma muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokin aiki na Alhassan Bala da kuma Dr. Hajir Mamman Nasir da sauran abokan aiki wanda suka taimaka ganin shirin ya zo gare ku ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor yohana yd buru ina aiki ecclesia a christ evangelical and life intervention fellowship cikin garin kaduna bai caka ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai kristoci da mabawanta addini a nigeria jama'a dole su kowane mutum ya ji tsoron allah domin littafin mai tsarki ya yi mana maganar zaman lafiya a littafin matta sura biyar aya tara da cewa masu albarka ne ku masu sada zumunci ko kuwa masu wanzar da zaman lafiya to ko kai musulmi ne ko kai krista ne ko kana bin wata addini daban to ga magana nan maganar zaman lafiya ba na krista kadai ba ko na musulmi kadai bil'adama ne gaba daya Hadda dabbobi da muhalli na bukatan zaman lafiya duk abin da ke da rai na bukatan zaman lafiya domin da haka ina so in kira ga ya ku matasa matasan najeriya tun daga arewa har najeriya gaba ɗaya. matasan kristoci ne ko matasan musulmi mun san cewa akwai tarbiyya irin ta addinin krista ko ta addinin musulunci akwai tarbiyya irin ta iyaye da aka yi mana tun muna yara akwai tarbiyyar da aka yi mana ko ta ilimin boko ko ta ilimin addini domin da haka ina son kira ga ku matasa an fara kugen siyasa kakan siyasa ta bayana masu cin da zufanku sun saba za su yaudare ku akan son biyan wa kansu bukata da iyalansu su amfani da ku don samu kuri'u su ci zabe amma ranar rantsar da su ba za ma tuna akwai talaka a kasar nan ba sai dai su da iyalansu da abokanansu ko ku a baku kwaye ko yan kudi don ku sai da yancin ku to don allah matasan arewa don Allah matasan Najeriya ku ji tsoron Allah kada amfani da ku wai a je a yi bangan siyasa a je ana fada ana kashe-kashe ko kuwa a zub da jini wai domin a biya wani bukata kuma a barka a tutan babu ina rokon ku matasa kada ku sai da yancinku ku zabi na gari na kowa mai tsoron Allah kada kuma amfani da ku akan cewa ku yaki wani domin ko kuwa fatin ku ba daya ba ko kuwa kabila ko jinsi ko addini ko bangare kada ku yadda a yaudare ku an dade ana mana yaudara an dade kuma ana zaben tumun dare dan Allah ina kira gare ku matasa ku ji tsoron Allah ku zama masu wanzar da zaman lafiya kowane mataki ku zama masu tsoron allah kowane mataki kada ku yarda amfani da ku a cutar da wani a wannan kakan zaben bari allah ubangiji ya bishe mu da musulmai da kristoci da sauran mabanta addinai a najeriya mu san kiman rai da kiman kawunanmu da kiman mu da irin tarbiyya irin ta mu domin kada mugaye su amfani da musu cutar da mu allah shi ba mu zaman lafiya a najeriya Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. ma ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryenmu mu. inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.